Sai duna, sai duna, sai duna, duna baleri. Duna wani don. Wannan on torata Allah handi ta on lawol. On ɗo joɗi kullum e kugal gotel. So on barai on hirsan. To on baran, to on barai on hirsan hande. Hande. Allah am, Allah am, Allah am, Allah oh. handutu on, Allah handutu on, Allah handutu on. Barki annabijo. to min nani useni to oga duna don na mazaji sai oga sai oga sai duna sai duna Allah fodu balema duna baleri na kayan aikin mu suke suna nan a cikin daji eh min don yukin bi handin ladde to ceede amin ceede da don oga e ɗiɗisi oga kudin nan miliyan bakwai ne da dubu ɗari biyar nawa suka ware mana dubu goma sha biyar biyar oga suka ba mu ne da sappo ya joi da sandin min ne ina za mu je ne oga makaranta za mu je mu kwaso yara ko aina dadara bai kira ni a waya ya gaya mun ina za mu je ba mojo kenan ni ma ban san waye an dama oga to kawai kira na ake a waya a bani umarni a ce mu je can mu dauki mutum ko kuma mu je mu tare hanya ai umarni ne kuma an yi kudin ba kai kake kai kudin wani ya zo ya karba ba eh ni nake wa min ya harata wai in tambaye ku mana hmm. na minon fulbe mu ne oga kun san me nake so da ku hmm. kun san me nake so da ku hmm. idan aka ba mu kudin mai muke ji ne idan muka kashe mutanen idan muka je gari muka kona gari idan muka je mu muka yanka mutane idan muka je mu muka kwace dukiyar mutane muka hana mutane zaman lafiya suna cikin gari suna zaune mai ake bamu ne ce da tan wannan kudin da ake bamu muna kashe su mu ji daɗi ne ina fa mun wala na bello fa ba ma jin daɗi ko kuɗin wala zama mu bamu mu dawo cikin irin wannan wajen mu dinga kwana mu da iyalin mu muna buya in an bamu kudin ma ba ma shiga cikin gari mu kashe su cikin jin daɗi gaskiya ne oga gaskiya ne oga daga yau din nan na ɗauki alkawari in dai ba fulatani ne zai kawo zaman lafiya a kasan nan sai an zauna lafiya sai oga sai oga ya tama Allah zaina ya tama wa'anda suke yi ma za mu je mu gaya musu ku daina ku bar mutane a zauna lafiya gaskiya ne gaskiya ne daga yau kowa ya koma ya zauna da shi da iyalinsa mu ci gaba da kiwon da muke yi mu zauna lafiya gaskiya ka to haka ne haka to alhamdulillah alhamdulillah Allah mi yettima hande mi rufan diyam halitti mi hosa mi jara